والصلاة والسلام على أشهر نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين الجماعة في إسرين دهدو فوتع المهرم في قرأة دبودايا الذي هدو أربعين دا تقوى سبحان هجر من الله صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة زوى مدينة wannan ke dace da goma ga watan bakwai shekara ta 2026 a kalandar turawa maudu'in kutuban mu a yau shi shine ni'matul afiya wato ni'imar lafiya da zama lafiya lafiya da zama lafiya ni'ima ce babba wacce Allah Ta baraka wa ta'ala yake ba da ita ga wanda ya so daga cikin bayansa kuma ta tsore a lokacin da bayan musamman matsayinsu na musulmi suka kiyaye dokokin Allah a lokaci guda kuma idan da ba Allah yana neman musu istidraji ne ba to suna kutsawa wajen karya dokokin Allah da yin fatali da dokokin Allah sai Allah tabaraka wa ala ya janye wannan ni'ima lafiya da zaman lafiya da yi musu har sai ran da suka gyara almuhimmu lafiya da zaman lafiya a bakin mai muhimmanci cikin al'umma a bakin mai muhimmanci a cikin rayuwa bayan godiya da Allah tabaraka wa ta'ala da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai muku wasiya ya ku yan uwa da ni kaina da jin tsoron Allah madaukakin sarki kani babu wani bawa da ya taɓa yin guzuri da ya kai jin tsoron Allah alkhairi duk abin da za ka a matsayin guzuri bai kai ka rika tsoron Allah a matsayin guzuri alkhairi ba da ku yawa musulmi ko wani abin da ake nema ake fafutukan samun shi wanda bayan imani ya fi kowane abin nema muhimmanci sannan duk wani abu da mutum ke sha'awar ya samu wannan abin ya fi shi muhimmanci sannan shi abin da masu hankali suke nema kuma shi ne mafi girman abinda da Allah bai mutane bayan imani duniya da lafira ba za su kyautatu ba har sai an samu wannan abin nema rayuwa ma ba za su yi daɗi ba ta kowane irin hali in ba a samu wannan abin neman ba abin nema ne mai tsima mai daraja da bawa da hankali yake neman sa daga Allah ubangijinsa a cikin addu'o'insa da azkar nashi addu'o'insa da zikirorinsa duka abin da yake fuskantar da neman sa kenan daga Ubangijin sai Allah tabaraka wa ta'ala safiyansa da yammacinsa haka wurin kwanciyansa da daddare haka ma lokacin da ya falka daga bacci haka nan ne yake roƙon Allah tabaraka wa ta'ala irin wannan abin neman a cikin sallolinsa dukkaninsu da sauran ma ibadodin da yake yi da kullum wannan abin nema mai muhimmanci ya ku bayan Allah shi ne lafiya da zaman lafiya lafiya da zaman lafiya wanda yake wanda an lafiya lauma yana neman wannan wanda ba ka jarrabe su da rashin lafiya ko wata damuwa su ma yana neman lafiya da zaman lafiya a ma yana neman wannan mai rai ma yana nema ita wannan lafiya da zaman lafiya tare da duk abin da take da shi mai muhimmancin gaske to ɗabi'arta ita wata aba wacce take mutane suna gane ta ne a lokacin da aka rasa ta lokacin da ta kubuce to sannan mutane suke sanin hakikalin menene lafiya ne zaman lafiya a zalika ɗabi'ar lafiya zaman lafiya idan suka dawwama cikin mutane Allah ya basu su tsawon lokaci to sai mutane su mance lafiya ina da zaman lafiya a matsayin ba sai su mance ta za ta ma kallon kimarta amma duk ran da abin ya kwafi sannan za su san shi sannan za su hukuma shi Sai ita wannan lafiyar zaman lafiya ya ku yan uwa da muke ce mata al'asiya lafazin al'asiya kalma ce ko lafazi ne wanda ya tattara abubuwa masu yawan gaske al'imamu lai Allah ji kansa da rahama yana cewa ita al'afiya wato lafiya da zaman lafiya shi ne irin kariyar da Allah baraka wata Allah ke baiwa bawansa irin tsaro da kariya da Allah baraka wata Allah ke baiwa bawansa shi bawa saboda haka a duk lokacin da ya roƙi Allah ya baki lafiya da zaman lafiya da roƙon Allah ta bara kauta ala ne da tun kuɗe masa dukkan abin da yake cutarsa kana cewa Allahumma a as'aluka la'afiya. wannan yana nuna kana roƙon Allah ya tare sai tun kuɗe maka dukkan wani abin da zai cuta maka haka shi Allah ta bara kauta ala a bangaren ta, idan sun kuɗe ma bawa dukkan abin da yake cutansa da sharurruka da fitilu wa'anda suka bayyana da wa'anda suke a ɓoye wanda duk Allah ya masa wannan a cikin bayi to babu shakka Allah ya ba lafiya da zaman lafiya don haka roƙon Allah ta baraka wa ta'ala al'afiya addu'a ce haɗaɗiya a faɗan gaske ki ta kunci dukkan abin da yake jayo ma mutum alkhairi kowane irin abu da ka roƙi Allah al'afiya to ka yi addu'a zaman miya ta kunfi cewa Allah ya baka ya kowace maka dukkan abin da zai maka alkhairi a rayuwarka sannan kuma kana roƙon Allah kenan Allah ya kare ka daga dukkan wani abin da yake sharri ne a duniya ka da lahiranka za ka yi zama cewa kalmar tana da faɗin gaske tana kunshi da ma'ana faffada malamai suka ce al'afiya lafiya ɗin nan da zaman lafiya iri biyu ce akwai lafiya da zaman lafiya a cikin addini sannan akwai lafiya da zaman lafiya a cikin jiki ko kuma ka ce akwai lafiya da zaman lafiya a cikin al'amuran lafiya Ina akwai lafiya da zaman lafiya a cikin al'amuran duniya ita lafiya ko kuma ka ce na nau'uka guda biyu na lafiya da zaman lafiya idan suka haɗu gabawa ko ga wata al'umma to wannan wani gamo da katar ne daga Allah tabaraka wa ta'ala wani taimako ne na musamman Allah yake ma al'umma idan ya ga dama sai ya hada musu wayanda nau'ukan guda biyu na al'asiya wanda yake shafi duniyar su da lafiyar su Allah ya mu dace amma lafiya da zaman lafiya a cikin addini ko a cikin al'amuran lafira wanda ya uwa yana kasancewa ne hanyar samun tsaftatacciyar aƙida mutum zama cewa aƙidarsa ta zama tsaftatacciya ingantacciya ta zama aƙida ce irin ta annabi da sahabbai na manhajin da yake kanta ya zama cewa manhaji ne ingantacci a manhaji irin na yan bid'a ba sannan da tabbata a kan gaskiya da nisantar dukkan wata barna da sabon Allah tabaraka wata'ala da dukkan wata shubha ko bid'a haka kuma wannan lafiya da zaman lafiya a cikin al'amuran addini a hada da kariyar da Allah tabaraka wata'ala zai baiwa bawa daga fitinan mutuwa da fitinan kabari da azabarsa kuma nisan wato da kuma samun tsira daga hirgitai-hirgitai ranar kiyama ya dacewa da shiga aljanna Allah ya samu dace wannan shi ne al'afiyar fi dini aufi umurin al'afira amma al'afiya wato lafiya da zaman lafiya a cikin jiki ko cikin al'amuran duniya Wani yana kasancewa ne da abin da Allah ta baraka wa ta'ala ke samarwa ga bayansa na lafiyar jiki ko kace na lafiyar jikokuna ga mutane suna zaune suna hidimomin su da kullum kowa lafiya lau ba zazzaɓi ba ciwon kai ba rauni a jiki kuma irin abin da Allah yake sun kuɗe masu na bala'o'i da allobobi alloba muke shafo wannan da samun musu natsuwa a cikin garuruwansu da kasashen wanda ta hanyar samun musu aminci da tsaro da kariya daga dukkan wasu fitinu da yaƙe-yaƙe da tashin hankali da kuma ma girgizan ƙasa wanda ya shafi al'afiya fil badani aw fi umuri dunya shi wannan zaman lafiya da zaman lafiya ya ku bayan Allah ni'ima ce mai girman gaske ni'ima ce mai girman gaske da Allah ta'ala yake mu bayin sa amma da yawa daga cikin mutane sun kasance cikin rabtana daga fahimtar haka a don kuma saboda abin da muka haɗi a baya cewa ita wannan ni'ima da biya tafi ne a lokacin da Allah ya ba mutane ita har da wama cikin su sai su manci sai su manci ta ba ta ba su lawa amma lokacin da duk suka rasa ta to sanar za su sani ƙimarta sanar za su sani muhimmancinta shi yasa magabata suka ce babu wanda san hakikanin kimar rayuwa wannan rayuwa da muka ci yanzu to babu wanda san hakikanin kimar ta sai wanda ya faɗi ya mutu amma kai yanzu da kake sha iska kana jin jikinka lafiya lau Maka san hakikanin daraja da kimar wannan rayuwa da Allah ba ka ba malaman wanda san kima da darajar da ke cikin wato shaibuba shaibuba shi ne kamar ka ce samartaka ko yarintaka babu wanda ya san kima da ke cikin yarintaka sai wanda ya zama tsoho domin tsoho yanzu a jikinsa ya kasa saboda shekarunsa sun yawa to zai tuna halin da ya kasance a da yana iya kaza bai yi jikin bai yi kuma yana ganin ya raga suna suna iya kaza ya ci bai yi da kuma daga wannan zai sa ya san imar wannan lokacin na yaren ta sama da su yaren da suke cikin wannan zamani a yanzu sannan babu wanda ya san imar gani gani wannan da ka bude zan ka gani ko kai karatu babu wanda san tsimar wannan sai mutumin da ya masa mutumin da ke lafiya lauyinsu a da wanda dalili ya sa masa sai ya fi kowa san tsimar gari kazalika babu wanda san tsimar lafiya da zaman lafiya sai mutumin da aka jarrabe shi da tashin hankali sai mutumin da aka jarrabe shi da rashin lafiya to wannan mutum shi ya fi kowa sanin tsimar lafiya da zaman lafiya saboda ka yaku bayan Allah ku sani cewa saboda muhimmancin a wannan lafiya da zaman lafiya a cikin rayuwa hadisai masu yawa suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda suka kunce da ciyarwa irin ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ga al'ummarsa akan cewa lalle mutane su doje su jajirce wajen roƙon Allah tabaraka wa ta'ala lafiya da zaman lafiya daga cikin wannan hadisan ya zo cewa al'abbas annabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo wuri sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasulullah ina son ka faɗa mini ko ka sanar da ni wani abu da zan roƙi Allah da ya mani wani abu mai muhimmanci da zan roƙi Allah ya rasulullah ya ne da cewa aminta kace ka roƙi Allah lafiya da zaman lafiya abbas ya tafi abinci ya sake ɗaukan wasu kwanuka ya sake dawowa wurin mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya sake maimaita miki wancan magana cewa ya rasu rasulullah ina son ka sanar da ni abin da zan roƙi Allah ya ni da ya kai abbas ya kai allin mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ka roƙi Allah lafiya da zaman lafiya duniya da lafiya wani hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin al-Adab al-Mufrad Ahmad da Imam Tirmidhi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi fadin da ka samu kuma cewa wata rana Abubakar radiyallahu anhu ya hau minbari ya tsaya sai ya fashe da kuka yake jawa mutane cewa wata rana mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya irin wannan matsayin nashi shi ma sai ya fice da kuka sallallahu alaihi wa sallama sannan sai annabi ya ce ake mutane ku roƙi Allah rangwami da lafiya da zaman lafiya ake babu wani mutum da aka taɓa bashi wani alkhairi bayan ya tsiri sama da lafiya da zaman lafiya ba a taɓa ba wani mutum alkhairi ya yi samun mutum da imani da Allah kenan ba abin da ya fi alkhairi sama da lafiya da zaman lafiya wani shi ma al al-bukhari ya rubuto shi a cikin al-adab al da al ahmad da al-imam an-nasa'i akwai da aka samu daga abdullahi bin umar in kana malamai sun ba a fata cewa ba taɓa roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da wani abu wanda Allah ya fi son sa ba sama da roƙe shi lafiya da zaman lafiya ya tabbata cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ya ubangiji ta'ala ina roƙonka lafiyar zaman lafiya cikin duniya da lafira ya ubangiji yana roƙonka rangwame da lafiyar zaman lafiya cikin addini na da ta iyalai na da dukiyata saboda ka ya ku yan uwa mu dinnan a matsayin mu na da muke zaune a wannan ƙasa mu ka fi cancantan mutan imar lafiya da zaman lafiya musamman cikin wannan yanayi da muke rayuwa wannan ƙasa ta kasance ƙasa ce da take zaune lafiya a cikin yalwar rayuwa da aminci da natsuwa ana cikin wannan yanayi bayan wani lokaci sai wannan abin ya kawo Allah ya sauwaka mutane suka waye gari cikin tsoro da hirgiti da kuncin rayuwa jama'a wannan duka ya faru ne a sanadiyar sabon Allah da kan yi dokokin Ubangiji ta'ala Allah ya bada misalin wata alkarya da kasance cike da aminci da natsuwa arzikin wannan alkarya yana zo mata a kowane wuri cikin yalwa ma mutane wani alƙaryar da suka ce cewa imomin da Allah ya musu ba ta Allah tabaraka wa Allah ya ɗanɗana musu su azaba ta yunwa da kuma azaba ta tsoro suka waye gari cikin kuncin rayuwa da yunwa da hirgisu da jin tsoro sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa na samu Allah haka ya ku bayan Allah dai muna nufin wannan ni'ima ta lafiya da zaman lafiya ta dawo mana to lalle sai mun ji tsoron Allah madaukakin sarki a cikin haƙoƙinsa mu kiyaye dokokin Allah a cikin haƙoƙinsa haka kuma mu kiyaye dokokin Allah a cikin haƙoƙin bayansa kiyaye dokokin Allah a cikin haƙoƙinsa ta hanyar imani ingantacce ne aiki nagari amma ke yaje ko kan Allah cikin haƙoƙin da suka haiban ka. wannan yana kasancewa ne da yin adalci tsakanin abin da ya zama cewa ya shigo hannunka a matsayinka da wani da ya shafi wasu yan uwa ka tabbatar da kayi da tsakanin ne zama cewa kana samu tausaya ma juna samu adalci tsakanin al'umma sannan kuma a samu sosiya mu juna sannan a samu wa'amala kyakkyawa kyakkyawan biyu cikin al'umma wani shi zai sa Allah ta'ala ya canja mu da matsayin mu da mana da wancan amincin da muka sani a shekarun baya su ko wanda shi tsoron Allah ke dokokinsa babu shakka Allah zai sanya masa mafita kuma zai arzuta shi ta inda bai taba tsammani ba Allah ba mu labari ya Allah ya alƙawari ga waɗanda suka yi imani a cikin ku sannan suka yi aiki na gari cewa lalle zai khalifantar da su a bayan ƙasa kamar yadda ya khalifantar da waɗanda suka gabace su sannan zai tabbatar musu da addinin su wanda shi Allah ɗin ya yarda da wannan addinin sannan da canja musu yanayin da suka cikin na tsoro ya mai da shi zaman lafiya aminci hali na su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 فإنه ما تزوج عبد بمثل التقوى فتزوجوا فإن خير الزاد التقوى معاشر المسلمين مطلب بعد الإيمان هو أهم المطالب وأجل الرغائب وغاية الأقلاء وأجل المواهب لا تفله الدنيا والآخرة إلا به ولا يقيم العيش بحال من الأحوال إلا به مطلب عزيز يطلبه العبد من ربه في أديته وأذكاره في صباحه ومسائه عند نومه وحين استيقاظه ويسأله ربه كذلك في صلواته وكافة عباداته هذا المطلب عباد الله هو العافية التي يحتاج إليها المعافى والمبتلى وينشدها الحي والميت هذه الآتية ما أملها من الأهمية البالغة طبيعتها أنها إذا فقدت عرفت وإذا دامت نسيت العقيدة الآتية عباد الله إنها كلمة جامعة قال عنها إمام الليث رحمه الله الآتية هي دفاع الله عن عبده فالعبد حينما يسأل الله العافية فإنه يسأله أن يدفع عنه كل ما يضره الله تعالى إذا دفع عن عبده الأضرار والشرور والفتنة والفتنة والفتنة ما ظهر منها وما بطن فقد آتاه فسؤال الله تعالى العافية دعوة جامعة متضمنة لجلب كل خير والوقاية من كل شر في الدنيا والآخرة على العلماء العافية عافيتان عافية في الدين وعافية في الدنيا عافية في الدين وعافية في البدن وعافية في أمور الآخرة وعافية في أمور أمور الدنيا وعافية في أمور الدنيا هاتان العافيتان إذا اجتمعت في العبد أو في الأمة فذلك توفيق من الله المنان الآتية في الدين أو في أمور الآخرة تكون بسلامة المعتقد وصحة المنهج والثبات عن الحق والبعد عن الباطل والمعاصي والاتهام والشبهات ووقاية الله العبد من فتنة الممات ومن فتنة القبر وعذابه والنجاة من أهوال يوم القيامة ودخول الجنة أما الآتية في البدن وفي أمور الدنيا فتكون بما يوفره الله تبارك وتعالى لعباده من سلامة الأبدان ودفء البلاء ودفء البلاء والأسقام والطمانينة في البلاد والأوطان وذلك بأمنها من الفتن من الفتن والحروج والزلزال العافية عباد الله نعمة عظيمة لكن كثيرا من الناس عن التنبه لذلك غافلون وقديما قالوا لا يعرف قيمة الحياة إلا الميت ولا يعرف قيمة السيبوبة إلا من تسيح ولا يعرف قيمة البقر إلا من عليا ولا يعرف قيمة الآسية إلا المبتلى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو البر الرهيب قبل إجابة الجدير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واتبع بسنته إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنه لأهمية الآسية في الحياة جاءت عدة أحاديث تتضمن التوجيه النبوي عن سؤال الله الآتية ولذلك ما ثبت أنه جاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني شيئا أصل الله عز وجل فقال له سل الله العافية ثم مكث أياما ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال يا رسول الله علمني شيئا أفهم الله تعالى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبداك يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله العافية في الدنيا والآخرة رواه البخاري في الأدب المفرد الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني وقام أبو بكر رضي الله عنه على المنبر ثم بكى وقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بكى ثم قال سلوا الله العفو والعافية فإن أحدا فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من الآتية رواه أيضا البخاري بأدب المفرد والإمام أحمد والنسائي وابن هشام وصححه الألباني وروي عن عبد الله بن عمر بسند ضعيف ما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية وثبت من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي علي بنا معشر النجرين أن نعرف قيمة العافية خاصة في أوضاعنا الراهنة وقد كان البلد في العافية ورجد العيش والأمن والطمأنينة ثم فات ذلك وأصبح المواطنون في الخوف والفزع وضيق المعيشة وذلك كله بسبب المعاصي والإسيان وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رجدا من كل مكان فكفرت أم الله فذاقه الله لباس الجوء والخوف بما كانوا يصنعون إذا أردنا عباد الله أن تعود إلينا نعمة آسية كما كان سابقا أن الله تعالى في حقوقه وذلك بالإيمان الصحيح والعمل الصالح أن الله تبارك وتعالى كذلك في حقوق عباده وذلك بالعدل بينهم والشفقة عليهم المعاملة الطيبة وصلة الحسن ومن يتق الله يجعل له مخرجا يقول الحق تعالى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 واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين